porter karfe tara da dare agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai ke nan karfe takwas agogon tiyu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka a akan mitoci 26 abdullahi isa Jama'a barkan mu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci. Za ku jiya a kasar Mali yanzu haka an gurfana da wasu shugabannin siyasa guda goma waɗanda aka ci sakeyar su zuwa gidajen yari. A kokarin hukumomin kasar Cote d'Ivoire na hanzar da kawar da cutar zazzabin cizon sabro yanzu haka dai kasar ta karɓi kusan allurai dubu ɗari da talatin da 'yan kai. Za ku ci kuma a kasar Iran yanzu haka dai 'yan takara biyu ne aka tabbatar da cewa sun wuce zuwa zagaye na biyu a zaben shugabancin kasar da ake yi su wane ne sai a biyu mu cikin labaran sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da tarayyar najeriya wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan sanda biyu a wani sabon hari da suka kai a jihar abiyar da ke kudu maso gabacin kasar rahotanni na bayyana cewa 'yan bindigar sun kai farmakin ne kan jami'an da ke wani shingen bincike da misalin karfe biyar da mintuna talatin na yamma na ranar jiya juma'a kenan a garin aba cibiyar kasuwanci ta wannan jiha lamarin ya faru ne sa'o'i 48 bayan da wasu 'yan bindiga suka kashe mutane shida a karamar hukumar okigwe na jihar imo wata jiha a kudu maso gabacin ƙasar ta najeriya a ƙasar mali kamar yadda aka sha kanin labaran duniya an gurfanar da wasu shugabannin siyasa guda goma waɗanda kamar yadda rahotanni suka tabbatar ake zargin su da ƙoƙarin da zamani tsaye an kama su ne yayin wani taron siyasa akwai uku daga cikinsu wanda aka kai gidan yari na keniroba kimanin kilomita 60 daga kudancin bamako wasu ukun kuma aka garjaya da su kulikoro kimanin kilomita 60 shi ma da arewacin babban birnin kasar yayin da hudu na karshe aka tura su zuwa wani gidan yari da ke diola mai tazarar kilomita 160 gabas da babban birnin kasar bamako jakadan sudan a chadi ya bar injamena yau kusan wata ɗaya kenan sanarwa daga ofishin jakadancin kasar ta sudan an jamena. wanda ya ofishin ya aika wa ministan ministan harkokin wajen kasar chadi domin sanar da shi halin da ake ciki to sai dai bayan ficewarsa daga kasar ta chadi ana kyauta zata dangantaka ta yi tsami tsakanin chadi da sojoji na janar alburhan wanda ke zargin kasar ta chadi da goyon bayan dakarun gaggawa na janar ebeti labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi a kokarin hukumar kasar cote d'ivoire na hanzar ta kawar da cutar zazzabin cizon sauro wanda ta ciye yake kan gaba wajen mutuwar mutane musamman ma ƙananan yara hukumomin ƙasar a ɓangaren kiwon lafiya sun karɓi allurai 131,100 allurar rigakafin zazzabin cizon sauro a ranar alhamis kenan 27 ga wannan watan ƙasar ta cote d'ivoire na ɗaya daga cikin ƙasashen afirka biyar na farko da suka samu waɗannan allurar rigakafi domin kawar da wannan cuta yara masu ƙasar shekaru yara 'yan ƙasar shekaru ɗaya kenan zuwa biyar suna daga cikin waɗanda ke fama da wannan cuta kuma inda ake kesta cewa adadin mace-mace ya kai da 280 cikin yara 1000 a gabacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo musamman ma garin kayambayonga mai nisan kilomita 100 daga arewacin goma faɗa ya kaure tsakanin 'yan tawaye m23 da ke samun goyon bayan rwanda waɗanda yanzu haka aka bayyana cewa suka fatattaki dakaran ƙasar congo da kuma ƙwace wannan yankin rahotanni daga yankin na nuni cewa da yammacin jiya ne 'yan tawayen ɗauke da manyan makamai suka shiga garin bayan da sojojin congo da ƙawayensu suka ja da baya akalla fararen hula biyu ne suka mutu sannan wasu biyar suka jikata. labaran ake saurare daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi kamar yadda aka jira a kasar iran kasancewa a zagayen farko na zaben shugabancin kasar da ya gudana wata ɗaya bayan mutuwar shugaban kasar wanda ya hatsarin jirgin sama ibrahim raisi zagayen farko da ba a zagayen farko dai ya gudana inda yanzu haka aka bayyana 'yan takara biyu waɗanda kuma za su shi zagaye na biyu tsakanin su waɗanda suka hada da dan takara mai neman sauyi masu da wanda ya samu kashi 40 cikin 100 da dan takara bangaren masu ra'ayin rikau sayid jalili wanda ya zo na biyu da kusan kuri 38 da digo biyar bincike na baya bayan ya nuna cewa kusan kashi 60 cikin 100 na 'yan kasar ta iran ne suka ki fitowa zaɓe alamar rashin gamsuwa da kuma ganin halin taɓarɓarewa tattalin arziki da kuma murƙushe masu zanga-zanga da suka biyo bayan mutuwar mahasa anini a watan satumba na shekara ta 2022 a kasar siriya sakamakon wani bincike daga kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasar wato osdh na nuni da cewa kungiyar masu da'awar jihadi wato ice ta kashe kusan mutane 4,000 a kasar tun bayan da suka rasa matsugunansu na ƙarshe a shekara ta 2019 a wannan ƙasa. a yau asabar ne kungiyar ta osdh ta fitar da wannan sakamako na bincike inda ta karasa da cewa kungiyar ta is ta ayyana shara musulunci a matsayin doka a yankunan da ta karbe a shekara ta 2014 a ƙarƙashin wani tsari na mulkin ta'addanci kafin kawo karshen kungiyar a waɗannan yankuna